Jama'a masu sauraro salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya jimma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu gidajen rediyon da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niyya FM duk a Nijar din. Ana kuma iya jimma kai tsaye yanzu haka a shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safinata Sada Sudangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a 16 ga watan Yunin shekarar 2017 za mu yi magana ne akan ranar yau ta yaran Afirka wadda aka keɓe domin jawo hankalin jama'a akan haƙoƙin ƙananan yara a duk faɗin nahiyar wanda ya samo asali sakamakon bindiga wasu ƙananan ɗaliban yara a ƙasar Afirka ta kudu. a lokacin da yaran suka kekasa ƙasa suka ce sai an inganta ilimi tare da koyar da su harshen su na uwa don fahimtar da abin da ake koya musu. Wannan ya faru ne a shekarar 1900 da saba'in da shida shekara arba'in da ɗaya kenan. Cip cip. Eh. <laughs> Eh, to taken bikin na bana na tana da Afirka shine na yaran Afirka din wanda ƙungiyar ta kasashen Afirka ta saka tun daga shekarar 1991 don girmama wa'annan yara na Soweto shine tabbatar da ingancin yadda kowane yaro za a tabbatar Afirka ya samu isasshen ilimi kamar mm. yadda Maryam ta faɗa da shin wani ilimi ake basu a Najeriya akwai ko babu? G for George, I for I, I for ice cream, G for. Yara makarantu kan yi karatu ko da inuwar bishiya ce a kasashen Afirka masu tasowa. Mu za mu kai ɗari da hamsin. Malaman mu biyu, Anku Chris da an Anti Christiana. Tsadar ilimi da rashin dagiyar wasu iyaye ya haddasa barin yara na gararan bakan tituna ko kuma jefa su ayyukan da suka fi karfin su. Ni duka na ta yi shine na ji dukan yayi min zafi sai na gudu. Tana duka na. Kai ku Su kuma jamhuriyar Nijar me yaran su ke ciki game da maganar ilimi. samar da ilimi ga kowane yaro wani yanci ne da kasar Nijar ta yi amanna a kansa. Zancen da nake ma babu inganci cikin samun ilimin da ake yi. Kwanakin baya mun tahi gwata wajen wani aiki. Aka ce to ina yan aji na shida suka daddaga hannunsu. Aka ce to eh, su ga mana jahohin Nijar. Wata da ta zo tun karhinta. Jahohin Nijar su takwas ne. Aka ce akwai Nijar, akwai Maradi, akwai Chadi, akwai libi akwai mali akwai doso duk ta <laughs> ai tattakula a bangaren nishadi za mu tattauna da wani mawaki ibrahim yala na hayin banki kaduna shata mai wakar kalan To kuma za mu tattauna kamar yadda aka je a cikin farkon shirin da Farfesa Buba na Maiwa wanda za mu magana da shi akan maganar samar da ilimin yara musamman 'yan Afirka nan. Mm, daga nan kuma akwai maganar girki a filinmu na kwalamar Ramadan da muke kawo buku a watan azumi. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. Maryam Maryam har da wani karfin murya ne. <laughs> Gaskiya Maryam dai ko dai kin sha ruwa dai ne ɗazu. <laughs> Bari mu saurari rahoton wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya mu ji halin da ilimin yara ke ciki a Najeriya. G for job I for I. Yara makarantu kan yi karatu ko da inuwar bishiya ce a kasashen Afirka masu tasowa da hakan kan sanya wasu samun ilimin don basirar da Allah ya basu. Wasu ko sukan kare ba su fahimci wani abun kirki ba. Hakan ya sanya buɗe makarantu masu zaman kansu da 'ya'yan masu hannu da shuni ne kawai ke iya shiga. Ko ko in ɗan talaka ya yi garajen shiga wata rana sai a ce an koro shi saboda ba a biya masa kuɗin makaranta ba. Don ranar goma sha shida ga Yuni kan zama ranar kare 'yancin yara ta Afirka da hakan karramawa ce ga yara baƙar fata na birnin Soweto a Afirka ta Kudu da jami'ai su suka buɗe musu wuta a 1976 don maci da suka yi na neman ingancin ilimi da koyar da su a harshen su. Hakan ya yi sanadiyar kashe fiye da yara 100 da raunata fiye da dubu ɗaya. Shin bayan shekaru 41 da hallaka waɗannan yara akwai wani sauyi da aka samu a ilimi a nahiyar Afirka ko ma mu ce nan Najeriya da ke dawar uwa ce Afirka da kuma tafi kowace ƙasa yawan bakar fata a duniya? Amsa a nan dai an samu bullar makarantu masu yawa na kuɗi inda na gwamnati ke samun koma baya. Kazalika ko da an gyara na gwamnatin a inda wasu gurare ake samun har ma a gina gidan sama to ba ƙwararrun malamai domin rashin ingancin albashi. Ga bayanan yadda yara ke fama a yankin Abuja ma kan neman ilimin firamare a makarantun gwamnati. Sunana Maryam Umar, Primary 5, LEA Primary School Fafi Abuja. Mu za mu kai ɗari da hamsin. Malaman mu biyu, Anku Chris da an Anti Christiana. ku Chris ne shi yake duka sosai. E, uniform ɗinki naga kamar sun yi datti. Ba kya wankewa ne? Ina cewa. Tsadar ilimi da rashin dagiyar wasu iyaye ya haddasa barin yara na gararan bakan tituna ko kuma jefa su ayyukan da suka fi karfin su. Ni duka na ta yi shi ne na ji dukan yayi min zafi sai na gudu. Tana duka na. Kai ku ce mana. nan ma wata yarinya ce karama zulaiha da wata mata ta gallaza a zaba a yankin maraba abuja inda wani bawan allah buhari mai dankalin turawa ya dage har aka mai da ita wajen iyayenta me iyaye ke cewa ne kan kula da ilimin yara da kuma kula da haƙoƙinsu na 'yan adam ga wasu iyaye a abuja shine imam muhammad isa imam azman Era 11 Abuja. Kan maganan yara babu abin da yake raina kamar marayu suke can a zaune gudun hijira. Gwamnati da su ba su tarbiya ba za a bar su a zube haka kawai ana dafa abinci ana ba su ba. Ba gata ba ne wannan. In mutum ya tashi ba shi da ilimi to bai da bambanci da dabba. suna na suleiman abdullahi mata tsakani da allah su dai ne allah ya kallafa renon kananan yara amma mahi yawan wasu daga cikinsu ba su da tausai ba su da imani za ka ga mace ɗanta kuɗa ko kanwata ta ta shi yake wurinta sai ta musguna mai ta nuna ba nata bane ya nuna akwai sakacin mazajen matan ne ko kuma dai kawai matan ne suke zama wasu marasa imani ma nasiru alhikaya kake kana nan muna aiki da kai mun san abin da ke gudana cikin gidajen gidajenmu kuma dai me za a ce yara dai su ne manyan gobe kuma kashin bayan al'umma da ya zama wajibi gwamnatoci da iyaye su dage wajen cusa musu ilimi da tarbiyya don ɗorewar zaman lafiya da ci gaban al'umma nasura da mai kaya murar amurka daga abuja najeriya to sai mu je ga Nijar ko? Eh, Sule mana mm. bar ma ya aiko mana halin da ilimin yara ke ciki a can. Samar da ilimi ga kowane yaro wani 'yanci ne da ƙasar Nijar ta yi amanna a kansa ɗauko daga dokokin cikin gida har zuwa yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa. Sannan ƙasar ta yi imani da cewa ba da ilimi mai inganci zai fi tasiri a kan yaran da za su jagoranci al'umma a gobe. sai da cimma wannan guri ya shiga halin rashin tabbas saboda wasu dalilai in ji jagoran kungiyoyin conid masu kare hakkin yara musa sidiku zancen da nake ma akwai kungiyoyi na mushannun lakwal waɗanda suna yajin aiki illa na harko shine cewa babu inganci cikin samun ilmin da ake yi banda wannan mushannun da ake ɗauka yawancinsu 'yan jinga ne waɗansu ba su yi da kwarewa ba inda za su iya ba da ilimin yadda ya kamata banci haka nan nijar ta ɗauki nauyi na cewa bisa kashi dari na fasalin kuɗin nijar wanda ake kira bidje za su sa kashi 25 yau an wayi gari ko kashi ko kashi goma sha eh, uku ba su sa ba kaga wannan babban illa ce saboda akwai yara yau waɗanda suke samu ilimi karkashin ruhuna. A bayyane ake gane irin waɗannan matsaloli na koma bayan ilimi a makarantun firamare da sakandare kamar yadda Hashiya Aishatu ke cewa ita ga nauce Kwanakin baya mun tahi gwata wajen wani wani aiki cikin karkara da bare sai ake tambaya yara aka ce to ina yan aji na shida suka daddaga hannunsu aka ce to eh, su ga mana jahohin Nijar. wata da ta zo tun ƙarhinta jihohin Nijar su takwas ne aka ce akwai Nijar, akwai maradi akwai chadi akwai eh, libi akwai mali akwai doso duk ta daga nan taro ya watse da wannan kesiyon response da suke yi nan ya tsaya sai dai ministar al'umma raketu kristal jaku na cewa koma bayan ilimin yara a makarantun kasar ta nijar wani abu ne da ta wani bangare za a iya dangantawa da cunkoson yara a aji. kaga ni da ina lokwal mu kant muke cikin class yanzu mushe guda sai ya samu kamar yara wajen swasan haka kenan akwai wahala karatun ya yi kyau ba don shi bai iya ba ne don kama yara kaɗan da kama yara da yawa ba ɗai ne ba don shi ne ya sa yanzu mu a minisala population muna bisa wani zance da ake ce ma dividend demographic son muka mutane su samu yadda sun ka iya kama da kyau. Shugaban kungiyar MPCR Alhashi Nuhu Muhammadu Arzika na cewa kowa rai ya yi wa daɗi ba ya mai shi ba. Su waɗancan ɗiyansu ba su da matsalar zuwa lakwal tun da uwayen suna iya kansu har ƙasashen waje su yi karatu ba tare da ma waɗanda sun sani ba. Kenan an wayi gari ɗiyan talakawa sai su ci gaba da zama jahilai su ko sun yi unwani da lokacin da suka samu dama sun aika diyansu sun yi karatu ingantacce gwamnati ya kamata ya yi kokarin yin abin ya wajabta gare shi kuma su kansu musa lakwal wanda suke koya ma lakwal ba ɗiyan gwamnati ba ne ɗiyan talaka ne. Lura da yadda kowane bangare ke ci gaba da ja ya sa 'yan majalisar dokoki kiran ministan ilimi ya hallara zauren majalisar domin ya yi bayani. A cewar Honorable Hamma Asa, mun kire shi da cewa ilimin nan shine ake nema don shi tafi da kyau saboda yau yaran nan in ba su yi karatu ba hasara ce ga Nijar gaba ɗaya. Sule Mummuni Barma, mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To dukanku da Nasiru da Sule muna godiya da wannan rahotanni da kuka bamu. To yanzu kuma bari mu je kai tsaye ga Farfesa Bube na Maiwa wanda muka ce za mu tambaye shi mu ji ya kamata mu bullo wa ilimin yara a kasashen mu na Afirka. Za mu ba shi minti kamar uku sai ya dan mana tsokaci a kai, ko Maryam da mm, Safinatu. Mm, mm. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. To barka da warhaka. barka ka dai yawwa da fatan azumi na tafiya lafiya alhamdulillah masha Allah to cikin minti uku bari mu baka fili kai mana tsokaci ya ya kamata mu bullo wa ilimin 'ya'yanmu musamman a kasashen afirka don ganin sun samu ingantacce akwai wuya a cikin minti uku saboda yanayin ne ya yi yawa eh, eh matsalolin sun yi yawa doko mana masu mahimmanci sosai tun ba cikin eh, ina zuwa tun ba cikin kamar kasashen mu ba hmm. masu aiki da harshen faransanci wato hmm. idan aka tsaya aka nemi zancen tarbiyya hmm. to wato sai dai a tsaya a kwatanta a gani wato shine cewa mm. na ɗaya akwai kasashe da yawa nan namu nahi afirka mm. a kan gaskiya kasashe masu aiki da harshen ingilisanci mm. sun yi kasashe masu aiki da harshen faransanci kokari ta cewa da mutane su koyi karatu kuma karatun na mai muhimmanci a nan nahiyar mu ta afirka kasashe masu aiki da harshen turancin faranshi su ne na baya su ne na kuta an mm. samu mutum guda wanda kamar yanzu in aka ɗauka a nan ƙasar ta senegal inda nake ni wato an samu shugaban ƙasa eh, abdullahi wat wanda ya keɓe jarin ƙasar senegal gaba ɗaya kashi arba'in ya kawo ya tura a cikin yanayin Eh, tarbiyya mm. da neman ilimi mm. to amma sauran kasashen masu aiki da harshen faransanci ku dibi inda idanuna suka nema mm. an zo an yi ikirari an ce wai eh, tun daga shekara da yaro ya kai eh, shiga lakwal zuwa shekara goma sha shida za a tilasta mutum ya shiga lakwal yau a je a diba a gani sakamakon wannan abin. ba mani tasiri a ciki wato cewa da ba a zuba shari a cikin na ji ikirarin wannan dan majalisa wannan matsala ce a gare su ba matsala ce ba a gare su wannan ba su kawo huska ba ma sam gaba ɗaya ta cewa da eh, a nemi ilimi ko kuma a nemi tarbiyya ga ƙananan yara yau in mm. ka je ka nema a kasar Nijar tun da shi na kasar Nijar din ne kasar mm. Nijar ya magana mm. idan ka je ka diba abun baya da tasiri sam sam sam akwai wani wanda ya faɗi ya ce ma malaman makarantar ma ba san abin da suke suke nufi ba ni mm. na taba na taba Allah wadai da abin da ake na shi wa shekara ta eh, ta dubu biyu da sha biyar da na je ni Niger a mm. eh, jihar Tilaberi mm. inda na saurari wai wata mai karanta suwa ce in ta zo ta tun da har zuwa karfe goma sha biyu ba abin take ta sai ce ku taru ku ce kaza wai ku taru ku ce i e, ku taru ku ce o ku taru ku ce a wannan baya kan mm, shine koyarwar mm. wato an kawo an wallahi an kawo son rai a ciki dukkan masu karanta su wanda ke gani mutane ne masu zaman kashe wando waɗanda aka kore su waɗansu ma tun shekara goma sha biyar ishirin ba su taɓa yin komai waɗansu ma ko sai suke saidawa na faɗi na ce ko sai suke saidawa aka je aka tuntubo saboda suna masu goyon jam'iyyar siyasa kaza Mm-hmm. an sa son zuciya to ka san abin da za a yi farfesa yawa mm. bari ka ji farfesa bube na maiwa ai wannan abin da ka tattago mana to za mu yi abin nan shiri musamman a kai mu ji matsalolin da ake samu ranar talata ranar ilimi mm. na tabbatar da cewa muddin kowace ƙasa ce ta duniyar nan muddin ba ta zuba shari ba ne a cikin yanayin neman ilimi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya mm. faɗi ya ce ku je ku nemo ilimi hatta ka ta cana mm. abin da aka faɗi kenan kowa ya mm. san da wannan magana to in ba ilimin ba a zuwa neman shi a kawo ilimi mana yau kasar Nijar baka da wani eh, eh, store library inda zaka je ka sai littafi wanda zaka karanta a ce maka gobe wani abu ya wani littafi ya ah, Nijar babu shi yawa to yawa to farfesa kana ji na a zan zan haɗo za mu haɗa shiri na musamman a ranar ilimi da muke magana da yake yau ba ilimin za mu shige ba mm-hmm. zan nemo ka zan nemo daga najeriya mm-hmm. za mu ji menene mu nemo daga bangaren gwamnatoci mu ji shinya wannan abin yake ne na ilimi to ya kila na kila kila can masu ma san nasu ciwon kan to mm-hmm. Allah so za mu sake wayoyi ka a shirin ilimi zani aka ce komi lalacin kashin shanu eh kaga komi lalacin ai ba lokaci bube da baiwa samu saukin dole masa gaisuwa ɗan adam aikin da na sani musamman na wannan zamani kai da Allah kai na dubin babu kai da yanzu kai samu kai musulmi zauna kai sari kai da za a saka ka kabari mai ya kai da kake alfahari yau da sabon Allah mai yawa kai da ke a cikin gonar Allah ran shi da damuwa mu canza halinmu gaba da yaran samun sauƙin to mun gode ibrahimu ya lako <laughs> eh, yanzu kuma a bangaren mu na nishadi za mu tattauna da wani fasihin mawaƙi ibrahim yala eh, daga kaduna da azumin ne fasihi ake cewa safina baka <laughs> kafin alalubo mana shi dan ga su mm. tula sun da kufa mm. ah, game da maganar da wannan me kika dan tsitsunta maryam da bube a kan da maganar ilimi musamman ni dai yanzu tunani eh. na ma Usman eh. sai ka zo ana cewa wai a koyar da ah, a ah, ka ce a ka ce ba to to ya zami to yanzu ah, kaga kenan abu eh. ya abin ma daure mun kai sai a hankali sai a hankali to kin ga yanzu mm. misali a nan akwai wani abu da na gani yara suna mm. yi mm. na ga yara a gida sai suka zo suna murna wai ya zama dan sanda nace kamar ya ka zama dan sanda wai ya apply ya zama dan sanda nace a ina wai a makaranta saboda an yi a gari cewa gari suka hada malaman su ce me wa din garin shugaban gari wani aji ne haka aji uku fa na firamare ita ce shugaban gari akwai dan sanda za a ci tara in kai laifi za a yi wai har ya ci wai tara wani yaro ko dala biyar ko me amma takaddun kuɗin na na zana su aka yi wato ana koya musu yadda shugabanci yake eh, da zaman al'umma kuma nan mm. Mm. abin da na lura da shi suna koya ma kananan yara shekara uku hudu suna koya musu san juna san juna mm. haka zaka ga suna san juna to kin ga irin wannan abu duk irin wannan abu duk zai ai wannan shiri ne na hmm? musamman kan mu ku fada cikin magana ilimi hmm, haka ne gaskiya <laughs> hmm. to muna tare da kamar yadda muka ce za mu tattauna ne da Ibrahim Yala ko Safinatu ba kun mu din na gaba salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah To, mun faɗi dai sunanka kai tsaye da mun ce Ibrahim Yala ne hayin banki, barka da warhaka. Barka da shigowa. Yawwa. Mm. To, mun ji waƙar ka da muka buɗe da ita ta yaban annabi mun ji ta mm. halayen mutane a canza hali gaba ɗaya. To, kai ma minti kamar uku zuwa biyar zan baka. Ah, da farko, Malam Ibrahim Yala ya aka ka fara waƙar. e to alhamdulillah rabbil alamin ni wakan da nake yi kamar yadda ka sani malam usman kabara mm. waka ne nizamiya wacce na karance ta tun daga makarantar islamiya mm. oh. ba waka bace wacce wacce aka sani kamar waƙoƙin gargajiya da mm. mutum da ya ji yana da basira ko wani abu haka makamanta haka ya kama yi so waƙoƙi ne nake yi nizamiya waɗanda su sai an karance su a littattafai irin na na na na na nizamiya ina eh, ji to ina fahimce ka naji kana cewa ina kana cewa dazu a cikin wakar cewa shata yayi waka kana maganar eh. wasu su kafiya su dango su wane ne su ne kake nufi eh, mm. kaga akwai kaga idan kaji an shigo da maganar dango da kafiya a cikin harkokin wakoki to hmm. wakoki ne wanda aka fi sanin su da wakokin nizamiya abinda ake hmm. nufi da nizamiya wakoki masu amfanarwa hmm. musamman ko da wakoki ne za ka yi na soyayya an wakoki ne wanda aka bi su na ilimi ko na rubutu za ga akwai bambanci tsakanin wayanda suke mawakan baka waɗanda suke su kuma mawaka ne waɗanda suke ba na rubutu ba ko in ce maka mawallafa mm-hmm. na fara neman ilimin tun ina neman ilimin addini na fara da yake ina ina karami na mm. ina da sha'awan yin waƙoƙi so amma tun ina yaro sai ana ai aka nema a discouraging ina akan eh, waƙa. a lokacin an nuna min waƙa kamar wani abu ne wanda yake na gazawa ko kaskanci mm. to amma daga nan sai ina kokarin in tambayi su magabata na cewa to in dai haka ne to ai waka ko da wakan ai ina jin akwai na irin suwa ne na su irin suwa ne mm. to irin wannan dogon binciken da nake sai ana kokarin nuna mun. eh waka irin su wanda suwa ne ke yi su ne wakokin wallafa waɗanda ko addini an yarda da su mm. wakokin irin wanda suwa ne ke da suwa ne ke yi su ne irin wakokin da su ne wanda za su yi lidin ɗinka da ka zama maroki daga na har a kallon ka a matsayin kaskantacce. Eh. Wallo dai ko yanzu da muke a matsayin masu wallafa wanda mm. muke masu yin waka nizamiya ba mu tsira ba musamman a mm. ƙasar da Allah ya halicce mu ko ya kaddare mm. mu ƙasar Hausa Fulani wanda ba a iya bambance waye mawallafi wanda yake waka ta ilimi waye wanda yake maroki wanda yake wakoki kawai ga sanan wanda sai abin da ya fito daga bakin shi. To shi ba haushi da zaran an ce maka kana waka kawai shi ba ma bai san wata irin irin waka kake ba kawai kai a matsayin kaskantacce kake a wajen shi maroki eh yanzu misali kam eh misali zaka ji a kasidun da ka yi ko kuma wakokin nan irin na nizamiya din nan da kai zaka ga akwai waɗanda kake magana akan akwai wanda kai kan uwa akwai wanda kai ta mu canza halin mu gaba ɗaya din nan misali mm. ta ina kake ba mm. al'umma gudunmawa Na'am. Ta ina kake ba al'umma gudunmawa kamar irin wakokin nan da muka ji kamar wadda kai magana mu canza halin mu gaba ɗaya misa kai tunanin irin waɗannan wakokin. eh ai shi yasa shi yasa aka ce mu ai abin da ake nufi da nizamiya abin da ke amfanar da mutane mm-hmm. shi dama idan ka tsinci kanka a cikin mai basira da hikima ta yin waga da ilimin yin waga to kullum kana kallon wani irin sako ne zai saurin zuwa ma al'umma mm. to sakon da zai saurin zuwa ma al'umma shi kake saurin mikawa a matsayin ka na mai son ka bada gudunmuwa cikin ka saboda ita yi waka hikima ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mm. inna fi shi'ri la hikmatu wa inna fi aksarin kalam la kazib malala ya a cikin waka akwai hikima a cikin mafi yawan zance ma ƙarya ne a ciki mm, ba ma waka ita kuma hikima eh, ita kuma hikima Allah ya ce yutil hikmata man yasha wa man yutil hikmata faqad utiya khairan kasira mm. Allah yana ba da hikima ne ga wanda ya so duk wanda Allah ya ba hikima ya ba shi alkhairi mai yawa yawa Da da muka waye gari muka tara Allah ya ba mu hikiman yin waka sai muka ce to bari mu amfani da wannan dama mu faɗakar da al'umma da harshen waka saboda mun san tasirin da waka yayi tun farkon tun tun farkon duniya kafin a zo mu. in ka duba irin ta sanu bin Sabis ka lokacin ah. <laughs> lokaci ba zai ba mu ai yala to yanzu mun da dama irin mun yi abin da ake cewa dandana haukaci mun yi wa mutane na haukaci cewa to mu dan dana musu a bakin Allah so ya yarda za mu sake wayar ka to a sha ruwa lafiya sai mu ka yanda abun yake domin ga janna Allah sa ya ga yau ba safinatu da maryam ya saka mu kicin bani ne ko biyo mu je eh, eh. Assalamu alaikum yan uwana mata. Sadiya Abdalla daga nan Katsina take magana. Daga farko dai kowa ya san shayi kusan in ce ba wanda bai san me ake ce ma shayi ba. Yawanci mutane da yawa sun fi shan shi da safe, amma kamar wasu da masu dan nacin shan shayin sukan sha shi har da rana ko da daddare. To a yau shayin da za yi ba wanda ake sha da zafi ba ne. Yau shayin da za yi wanda za a sha shi ne da sanyin shi. balle wannan yanayi da ake da cikin zafi dinnan da komai ana son dan wani abu kusa da makogaro mai dan sanyi to uwar gida bari mu shiga kicin din yau mu yi bayanin yanda ake shayi amma mai sanyi ba mai zafi ba idan uwar gida ta tashi za ta fara ɗaukar tukunyarta sannan ta ɗauraye ta idan uwar gida ta ɗauraye tukunyarta sannan sai ta tara ruwa a tukunyar da za ta tafasa wannan shayi to idan ta zuba ruwa a wannan tukunyar daidai yawan yadda take son ta haɗa wannan shayi idan ta shiga ruwan nan sannan sai uwar gida ta zo ta tanaji citta ta ɗanya ta fere ta ta yanka ta zuba a ciki sannan ta sa kanunfari ta samu na'ana ta ita ma ɗanya sannan ta wanke ta sosai ta ciccire wannan ganyayyakin ta zuba a ciki sannan ta samu kirfa abinda mutane ke ce ake ce ma cinnamon a turance shi ma ta ɗauki ɗan sanda ɗaya wani akwai na gari wani kuma akwai yadda yake abin to in ɗan icce iccen gare ta tana iya sanyawa idan kuma garin ne tana iya sanya cokalin shayi guda ɗaya sannan sai ta kawo wannan tsauri abinda ake cewa da turanci lemon grass shi ma ta wanke shi sannan sai ta zuba a cikin wannan tukunyan nan sai ta kawo marfinta ta rufe sai ta bashi ya kwana kamar za ta yi kamar gobe tana iya yin shi da daddare ta zuba a cikin tukunyar shayin nan ta zuba duk wa'innan abubuwa sai ta rufe ta bar ya kwana kamin gari ya waye idan ta bude shi za ta ji kanshin yana bugunta ma tun daga nan kamin a tafasa to wannan idan ya jika lokacin ya jika sosai kenan sai uwar gida ta ɗauki wannan tukunya ta ta dora akan wuta idan ta dora akan wuta sai ta kawo ganyen shayi ta jefa guda ɗaya in kuma na gari ke gare ta tana iya zuba cokali ɗaya na abinci a ciki idan ta zuba ta ɗora kan wuta idan ya tafasa za ta ji kanshin ma duk ya bada kicin ɗin gaba ɗaya to idan ya tafasa ya yi sai ta kashe in ta kashe sai ta kawo sukari sai ta sanya kada ta cika sukari da yawa don wani lokaci ko da yake ya danganta ga mai shan zaki idan ta sa sukarin nan sai ta bashi sai ya huce idan ya huce sai ta ɗauko abin tacewa ta tace saboda duk wa'innan abubuwan da ke ciki sai su fita idan uwar gida tana son lemun tsami tana iya ɗauka kama guda ɗaya haka ko in babba ne ko in ƙarami ne ta sanya guda biyu sai ta matsa a cikin wannan shayi da ta haɗa sannan sai ta ɗauko idan tana so tana iya sanya wannan cittan nan ta gari ta sace da yawanci wa'inda masu shan buzaye shan tin buzaye ke amfani da shi tana iya sawa amma in ba ta so ba sai ta sa ba sannan sai ta ɗauki wannan shayi nata ta da a cikin firij sai ya ɗau sanyi ga idan an sha ruwa an samu abin kusa da baki to a sha ruwa lafiya a a sha tuwo ni dai kullum wannan ajalin miyan kuɗi yana bani dariya wallahi <laughs> Usman ga wani rufa'i Ahmad nan ya ce eh. a ka bara ka iya girki hmm, hmm, ai ba zai gane ba yo da da ban yi aure ba eh. misali wa yake min girkin ba ni ba Nike shiga kicin abina? Ah, Usman faɗi gaskiya. Amma fa ba wani duka da <laughs> ya yi layi. ne ka fi ƙwarewa yi? na iya teba sosai ah, ah, ah, wallahi na iya teba eh ke wanda ya da wani gari ka iya wani wani edikayen kan wata teba ya ake ci safina to ba da ni ake ci ba to ai miya to wace miya ka iya miyar yar ganye ganye haka dai dan biji ta bulaka kenan. <laughs> garau garau eh, tun tana dan yi wallahi ta koma tana nuna ta ta dafe likin <laughs> <laughs> amma ga kada ke ci abin ka ne eh, wallahi don aboki na sani wallahi don muna je mai zani lugu da zai zo ya ce ya teban nan je zo mu ci <laughs> yana making sense <laughs> yau to ɗalibi na rashin cikin shi shiga ina ba da masani <laughs> to kin ga yanzu ai gashi ai an ta sadiya ta kakkara mun nake to safi na tunaci mm, mm, mm. ai ina gama a girke-girken nan da aka yi ko kila ne sai na iya dafa guda biyar Kila eh, ba fi biyar. <laughs> Yawwa kalla <laughs> Ba ki je da ice tea ba muka sha na kankara. Sai <laughs> eh, Allah ya sa mu daji da fatan za a sha ruwa lafiya kuma sannan kuma mun gode kwarai da suke ta aiko mana da wannan girke-girke saboda mm. abin aiki ne sosai gaskiya mm. kama yi ka aiko ga wani martala gaji ma ya ce amarya dai ta koya ma. Eh wallahi malama Zainab ta koya maka. Ta yi kokari gaskiya amma dai yanzu wannan an ta sadiya ce ta koya mana. Usman to mu koma baya eh. ina da tambaya kai a ganin ka me me ya kamata mm. mu koya mu eh, eh, eh, kamar yadda muka ce zamu mm. nemo su bi na maiwa ba mm. mu zauna mu koyar da su misali ni ina ga kin ga ɗabi'a ni kullum ina magana ɗabi'a in te kyau da san juna aiki ɗabi'a na take aiki ke ta da ke kamata me ya kamata mu rika yi da mu kara musu kwarin gwiwa to a maryam mm. magana ce lokaci ba zai bamu ba eh. mm. gaskiya kamata ka mun shiri kan wannan yau wato duka zamu nemo su na mu ji ta haka ne saboda ilimi yana fara tun daga nan daga kwarai eh, ba wai kawai a maganan cewa a koya maka daga gida ma mm. haka yake to dole mu tattara ina mu mu lokaci ya ce bamu isa ba yanzu kan da dan. maryam bashir bakaji ta sodangi sai kuma julie lazarus gresham wadda ita ce ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne mr cornelius sai kuma wanda ya hada mu da ku a shafinmu na facebook live wato ibrahim Ibrahim jarmai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Yau da gobe muryar Amurka na kiran da gobe shirin su ba ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe murya.